Thank you. kawai ki bayanin ki ni ba wani wani wani wani bebe da ah, dama mijina ne ya sake ni kuma yanzu ya dawo ya ce sam sai na koma gidan shi sannan gashi iyaye na san amince da hujjarsa su ma san amince da in koma gidan nashi to me a kawai shi kenan ba sai ki koma ku je ku daidaita ku zazanta kanku kai dan tambele ne fa tambele me kun timbele a cikin kayan shaye-shaye ba abin da baya sha ya sha giya ya sha kwaya ya dawo gida ya min ɗan karan duka ya yi min amai kullum ina cikin wanki to kawai sai ki masa addu'a daurewa zaki ki koma in Allah ya taimake ki ma da yana son ki ba sai ki ga koma ya daidaita ba kun shirya in kuka shirya ke ma kin ga kin taimaki addinin musulunci ko to Allah gafarta malam ba an ce idan an yi wa mace saki uku ba komai ba ni fa saki uku ya maka mu subhanallah uku to su iyayen naki sun san haka eh sun amince da haka saboda mijin nawa mai kuɗi ne sun ce lalle lalle sai na koma dan sun amince da hujjarsa na akan cewa lokacin da ya sake ni ba a hayyacinsa yake ba wannan ai gaba ɗaya ma shirme ne ta yaya za a yi ma mutum ma da ya tafi zai je shagiyarsa ba ya san inda ya je ba kuma ai ya san dama in ya je zai bugu kuma da wa ira ko shi gida ai ya san gida kuma da izo ya kalle ki ai ya san matarsa ce ki haice ya saki ki ya saki akwai sama mana ai matarsa ya kalla ya saki zan ga kawai kin saku kin ji gaskiya ne haka ne yana sani saboda sai da ya kira suna na ya gama duddura man zagi kafin ya afka man sakin ba wani magana ba abin da zai halatta auren ku da ke da shi in dai saki uku miji ya miki to sai kin je kin yi wani auren kuma shi ma ba fa da saninsa ba sai idan ke ce kika je kika yi auren ki dan Allah kaddara ta kuma raba auren kuka rabu to wannan kuwa in Allah ya daidaita kika je can auren ya mutu in kika dawo to idan kuna da sha'awa sai ku dawo daga baya sai ya zo ya sake auren ki bayan auren ki ya mutu a wani gidan amma dai kam a yanzu dai ba aure gaskiya amma tun da abin ya zama haka zan je in yi wa babana magana ya zo ya same ka ka yi mishi bayani yadda zai fahimce ka ke da kin san kina da baban kika wala da ni ina da uzuri inda na warke gwaran ni ma a fita je ina da inda zai kin ba kin bata min lokaci to gode Allah gafarta mana Allah ga tumana dukkan alamu muna ganin hakan ya fitunta da ruwa akwai wasu ƙananan ƙoramu da suka wuce min ta jikin wannan ƙwari da to mun samu labari sun tsinci wani lalaji to shi ne muke son mu ganka idan muka ganka mu sanar da kai ka kawo mana hotunan wannan yaro idan ka kawo mana hotunan wannan yaro shi ne za mu yi nazarin mu ko shi ne ba an ka da wani ai ba matsala ba ce hotunansa zan kawo sai ba matsala ba zan kawo kuma abin mamaki shi fa yaran nan fitacce ne duk wanda yake amfani da kafafen sadarwa irin na zamani to zai gan shi google facebook eh, eh, twitter da sauransu ali rabi ali waye bisa shi to ka san ita rayuwa ba lallai ne abin da ka sani a ce wani ya san shi ko ba gaskiya ba saboda haka mu yanzu mu muke da haƙƙin yanzu ka kawo mana shi mu ce mu gani shi ne ai ba ka saboda haka wa'ancan gani da za su yi nasa a facebook ko a google wannan daban ne mu kuma a matsayin aiki za mu duba mu da shi ne abin da aka kama da report muke nema a ah, ba komai gaskiya ne gaskiya ne zan kawo ban kawo ba wani matsala ba shi Malam Baba, Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Amin. A Malam Bako ka taimaki mutanen garin nan. Ina alfahari da kai. Yanda ka taimaki mutanen garin nan da ilimi matasan garin nan wanda a yau an wayi gari sun san me suke yi ka san rashin ilimi yana sa mutum ya yi halaye munana duk wani hali da ka sa mu mummuna wato rashin ilimi ne Allah ya sa yau abun alfahari kai ne sanadin yau din nan da ba su suka koyi ilimi tun da nan garin muna karancin malamai babu malamai Allah ya yi ikon sai ya kawo ka ka zama hasken fitila a gare Allah ya albarka muna godiya baba ai ba komai ni ma na ji daɗi dan duk yanzu ba abin da yake damuna sai dai kawai dai ina dan ji kwana biyu wani iri ai ka san har yanzu akwai sauran rashin lafiya a jikinka tunda mutumin da har yanzu baka tuna ina kake ba daga ina ka fito ba ai al'amari ne wanda yake har yanzu a jikinka akwai gyara akwai sauran rina a kaba sai dai zan ce Allah ya sauke Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya ah, za a yi auren Salmanu kwanan nan kuma da shawara ta a haɗa da kai a yi mana ni kuma baba iyi aure ina yarinya zakiya wadda ka zo ka mata matsalar aure to babanta ya same ni ya ce idan za ka yarda yana son ya haɗa ku da ita tana son ka Sannu ku dai ina lafiya mun zo ne akan wannan bakon da kake tare da shi wannan malam malam bako kenan eh tun wani lokaci a tura ofishin mu cewar mi bincike akan wayanda suka yi accident ruwa ya tafi da su na gadar lulloki wanda ruwan nan shine ya haɗe har zuwa ruwan gwalolo wanda ya zo wannan ƙauye bincike ya tabbatar mana da cewa wannan wanda ke tare da shi shine Ali Rabiu Ali watakan wanda ake kira Aliyu dan Mala wannan ba Ali Rabiu bane baba shine gashi nan a hoto hoton ka ne لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون بيبحر إنا لله وإنا إليه راجعون زبنا زبنا إنا لله وإنا ya lafiya Kin san me yake faruwa kuwa? Ashe malam bako sunan shi Aliyu? Wai me kike son gaya mun ne? Ai dama bako ba suna ba ne, Kuma duk wani mutumin da kika ganshi yana da sunarsa ta yanka. Allah sarki, ni hakkin sa na ƙara jin sa a cikin zuciyata. Ni dai fata na Allah ya sa ya anshi yin da na yi masa. A gaskiya kan, duk macen da ta samu Malam Aliyu a matsayin mijin aure ta dace, amma sai dai ina taya ki jaje. jaje eh domin haka yanzu haka iyayensa sun zo za su tafi da shi suna fada mai gari ban gane ba kina nufin tafiya zai iya bar garin ai dama hatsarin mota ne ya kawo shi garin nan idan ba don haka ba a garin nan ba a garin nan yake ba yanzu haka ina gaya miki iyayensa suna fada mai gari suna jira za a tafi da shi to ni dai na shiga uku yanzu shikenan zai tafi ni ba abin da yake damuna ma Wataƙila yana da mata a can birni ni kuma gani a ƙauye ba lalle ne ya karɓi ta yin da na yi masa ba ya zaki sai dai ki yi haƙuri bari na ɗauko mayafi mu je ko da zan mishi kallon ƙarshe jama'a salamu alaikum. Na farko dai a madadin dukkanin mutanen garin nan. Ina miƙa godiya ta ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Saboda ya albarkace mu da tsintar dame a kala da ya kawo mana wannan babban mutum. abin da yasa na kira shi babban mutum watakila ku matasa da kuka rayu tare da shi na dan wannan lokaci za ku rika mamakin an ce babban mutum to a ƙa'ida ta rayuwa kuma ta hankali mutane uku su ne rayuwa sauran da rakiya suke to a cikin mutane uku nan kuma ba a cewa da ɗayan su yaro ba a cewa malami yaro ne ba a cewa mai mulki yaro ne ba a cewa mai wadata yaro ne an gane saboda suna da mutane a ƙarƙashinsu da mu'amalolin da sun mai da su manya to wannan bawan allah ya zo ya amfanar da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu da ma wasu baƙi da suke zuwa garin nan amfanin da zai ɗore zuwa ranar tashin kiyama to don haka muna matuƙar godiya gare shi kuma ina roƙon mutane ko bayan ya tafi ci gaba da masa addu'a ta Allah ubangiji ya saka masa da abin da ya mana a duniya da lahira gaba daya saboda amfanarsa da muka alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma mai gari na yabawa da kai da dukkanin jama'ar garin nan yadda aka rike ɗana aka girmama shi aka karrama shi kuma aka yi kokarin amfana da rayuwarsa haka kuma ina ƙara jinjina ga malam sambo malam sambo ina godiya ina alfahari da gudunmawar da ka yaro na ka ɗauki ɗana ɗan uwanka na jini ka sanya shi a cikin halinka ya zama ɗan uwanka na jini ya sa to ayiwa kai ne wannan da muka samu alheri ne gare mu yadda ya koya wa 'ya'yanmu da kannanmu karatu da abokan arziki saboda haka ni yanzu bakin cikin rabuwata da shi nike yi saboda alheri ne garin nan alheri ne zama sa garin nan wannan ban allah gol ne duk inda ya zana to zai umfana da al'umma ubangiji allah ya masa albarka Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka ni dai gaskiya na yi bakin cikin rumu ni ba abin da zan ce abin da zan faɗa mahaifina ya riga ya faɗa kuma ga babana ya faɗa sai dai zan yi amfani da wannan dama zan yi kira ga na da muka rayu a wannan gari don allah ina kira gare ku da mu dora daga inda muka tsaya a karatun da muka dingai ko bayan tafiyata a dinga sanar da wanda ba su sani ba kuma ba mu rabu ba ai zan ci gaba da dawowa ai ni ma na riga na ga guri insha allah allah ya samu dace mana mun muna wala farma mu ma an zauna an faɗa an tashi in mun yi kuskure ai mana afuwa a yafe mana to alhamdulillah yanzu tun da na ga lokacin sallah ya gabato eh, kamata ya yi alwala malam ya mana sallah ta ƙarshe a zamansa a garin nan yau mu samu wannan albarka a ai ga baba ya zo shi ke a'a ba komai kai ne dai za ka ci gaba da yi eh, eh, ba komai ba komai kawo min duk wanda ya san ka da ya gan ka gaskiya ba da ya gani ka saboda duk ka can nutsuwa ta duk sun bayyana nutsuwa hankali da komai sun bayyana to ai duka wannan cewa yana cikin ni'ima ta musulunci saboda duk musulunci shi ya samar da wannan ne kuma abin da zan cewa Allah sai dai ce alhamdulillah sannan kaga duk wannan yana bayan koyarwa da na samu a wurin Aliyu da Malik ba ne da matsala da sarki sallah azumi kan yadda da kaddara kyau ko mara kyau alhamdulillah shi yasa kullum nake addu'a Allah ya ji kansa duk inda yake Allah ya gafarta masa ba zan taɓa mantawa da aliyu dan malam saboda ta sanadiyarsa na dawo a kullum kullum addu'a ta a duk inda yake to duka wannan addu'a da ke fara yana nan a rayuwa a'a haba abokina wannan duka da jita-jita ne har yanzu ba mu samu takamaimai labarin nasa ba sanarwa ake tikiya ake addu'a ake ta amma har yanzu Allah bai bayyana sa ba to yanzu ya fita daga cikin domin kafin in zo nan na haɗu da Aliyu dan malam saukarsa daga mota shiga gidansa kai har ma fitarsa tafiya can gidansa a kaga yanzu da gaske kake ta ce mun kai kaga Aliyu dan malam ya wuce wai saboda ni ga nauni ba Allah alhamdulillah kai inna kai amma wallahi ka zo min da labari mai daɗi saboda mutumin nan ba za mu taɓa mantawa da shi ba wallahi irin ilimin da yake koyawa matasa ka alhamdulillah wallahi na ji daɗi na daɗe bani farin ciki irin nan ashe dukan wannan abin da ya faru ashe haɗari yayi a can hanyar lalle ya faɗa cikin gadan gadan lalle wallahi ruwa ya ja shi ya kai shi can wani ƙauye Allah ya sa ya faɗa hannun mutane na gari suka ɗauke shi kuma wannan daɗewar da duk ta faru ne sakamakon ciwon mantau da ya samu shi wato gwamnatin wasu an gano shi sakamakon addu'o'i da kuma bincike da 'yan sanda suke kai da 'yan jaridu kai da komai ba Allah da ya yi iko Allah ya yi za a shi idan ku har haka ne da gaske ka gani to ni ma yau din nan sai na gani insha Allah tun ka sun kushi ba sakamakon rashin faɗa insha Allahu ne da iliminsa ya manta da wannan kalma haka ta faru gaskiya insha Allahu to ni ma a yau sai na ga malam ne da malam Allah insha Allahu Allah ya da gaskiya bara kai amma na gode da wannan labarin Allah ka alhamdulillah Allah mun gode ma kai ashe da rabon wannan bawan Allah ashe yana raye to ai kai waɗanda ma ya sauka a garin suka kula da shi ubangiji Allah kai musu sakayya mafi alkai Allah mun gode ma haba an ci soyayya ina ta baki haƙuri ki haƙuri mana dan Allah dan annabi naka fa sai naka yanzu ke kin min haka ina ga wani in kika tafi kika banni wa zai cire min wa mijina Aliya ni ba ban ga amfanin zama a cikin gidan nan ba na gaji ba abin da ya canza a cikin gidan nan wani irin sauki wa mijinki haka ne da har yasa kika kasa jura kaddara rashin sa na gaji gara in tafi in barki ba zan zauna ba gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ne na fi cancanta dan ɗebe kiwar matata ki je kawai anti soyi ba kin ga har yanzu bai daina yi min gizo ba don haka na daina ganin laifin ki abubuwan da nake ban daina ba yar malam ni ne fa Allah ya dawa wai har yanzu bike da ni ne ba na san zaki haka wannan al'amari ne daga Allah kuma Allah ne ikonsa dama Allah subhanahu wata'ala shine mai iko akan komai kuma shi yake yin yadda ya so ba kuma a tambaye sa din me yasa shi shine dai zai tambayi bayansa game da abin da ya saka su ko koyi umarci su ni dai na gode wa Allah da ya gane da ni kuskure na kin gana ce da ke nan da minti arba'in zan da gida kashi Allah bai da ni ba sai bayan kwana arba'in kin ga ashe kowane irin al'amari tasirinsa ba a gare mu yake ba mai kusancin mu da shi yana ga Allah subhanahu wataala alhamdulillah Allah na gode maka da muka ci wannan jarabawar an ci soyi ba ki je kawai ki gaida su umma ki ga ya musu mu shiga daga ciki la ka ji yarinya wato in tafi Auta ta tafi to na fasa tafiya zan kira ki a waya <laughs> sai an ci ba <laughs> ki gida gida me kuma ya faru kuma wani abin ya faru daga dawowar naka kuma bayan abubuwa ne suka cakuɗe da ya to kamar me mijina gashi ina son in ta ganin ki kuma gashi ina mugun mugun jin yunwa kuma gashi na kwaso dauda kawai wanka nake so in yi ai duk nan ba matsala bane yanzu wani ka fi so daga ciki duka babu abin da zai gagare ni maka ai ni babban farin ciki na tun da ka dawo ai komai ma mai sauki ne yawwa to da farko dai ina so in ta ganin ki insha Allah sannan ina so wato in ci abinci insha Allah kuma ina so in yi wanka insha Allah sannan kuma in ta ganin ki insha Allah insha Allah <laughs> duka zaka samu da izinin Allah to amma yanzu za zamu fara da shi daga ciki a ina so in ganin ki insha Allah alhamdulillah masha Allah